tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin fasli na biyar da yake magana dangane da abin da ya shafi likafani likafani shari'ar Allah ce ta tsara yanda mutum zai sanya ma mamacin shi wannan likafanin kamar yadda Allah ya sanya yadda ɗan adam rayayye zai sa tufafi wajibi ne mutum ya kula da waɗannan ƙa'idoji da aka zayyana ma mai sa likafani ya sa su kamar yadda sunna ta ce karatu ya kai mu inda malam yake cewa la ya juzul mughalatu fil kafan bai fa halarta zurfafawa da wuce gona da iri dangane da al'amarin likafani ba wala da fihi kuma bai halarta a yi ƙari a kan likafanin ba uku aka sa annabi to biya halatta ka kai biyar ko bakwai ko ƙasa ko sama da haka ba tsaya yanda aka ce malai ya ce li anna ziyadata makruha saboda wannan ƙarin da za a yi ya wuce ƙa'idan da sunna ta zo da to abu ne wanda shari'a ke kyama li ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi da ya ce inna allaha kariha lakum qila wa qal Allah maɗaukin sarki ya hana ku ma'anan kariha a nan ya ƙyamata ai haruma alaikum Allah ya haramta muku kalman kariha ba kalma ce nan ta karhanci ƙanwan haramun ba kalma ce da ke fa'idantar da haramun kamar yadda Allah maɗaukin sarki cikin sotul isra ya koro bayanin wasu laifuffuka manya daga ƙarshe sai ce kullu zalika kana Uhu, inda rabbika makruha duk waɗannan laifuffukan da ka ji ko ta a wajen ubangijinka makaruhi ne makaruhi makaruhi ala urfil malikiyin la makaruhi a nan abin da shari'a ta hana ma'ana haramun ne sau da zina ce fa shin dukiyar maraya tauye mudu ta'addanci kisan kai da sauransu ne fa Allah maɗaukin sarki ya tattala ya ce makaruhi to ku kar wanda ya fahimci wannan makaruhi kamar yadda ake fahimtar makaruhan da malaman malikiya ke bayani cikin littattafansu wannan abin da yake nufi haramun ne malamai magabata idan suka kalla abu suka ce makaruhi abin da suke nufi haramun ne sai dai su suna taka tsantsan ne wajen amfani da kalman haram haram haram a don komai ba sai don faɗin allah maɗaukin sarki wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi Allah ya ce kul karku kuskura kawai mutum ya bugi ƙirji abin da ya ga mai daɗi a rai ya ce halal abin da ya ɓata mai ya ce haram ya ce kawai kuwa ya gari kuna ma Allah ƙarya ya ce innan ladina ya fitaro na alallahi alkadhiba la yuflihun wallahi masu yi ma Allah maɗaukin sarki karya ba za su yi nasara ba mata'un kalilun walahum azabun alim za su ji daɗin ɗan lokaci kaɗan amma kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiransu Allah ya kiyaye shi yasa suke taka tsantsan wajen faɗin haram wani lokaci su ce makaruhi wani lokaci su ce layi ojibuni wani lokaci su ce la'uhibbuhu uhibbuhu da dai sauran kalmomi irin waɗannan da suke amfani da su in kana neman cikakkun bayanai akan wannan ka karanta littafin ilamul muwakkain an rabbil alamin na al'imam ibn al-qayyim al-jauziya Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi to shine sai mala yake cewa Allah maɗaukin sarki ya haramta maku ƙila wa ƙala an ce an ce an ce ya ce an ce ta ce jita-jita kenan a rika yawo da isha'at yawo da jita-jita ana faɗin maganganu iri-iri na alkhairi da na banza mafi yawancin an ce an ce za ga an ce ƙarya ne kuma za ga maganganu ne da suke ɗauke da ɓatanci da cin mutunci ga al'umma za a ga maganganu ne da suke katse zumunta tsakanin al'umma kalmomi ne da ke ɗauke da haifar da gaba tsakanin jama'ar annabi sai Allah ya haramta min musulmi na ƙwarai yawo da an ce an ce wa mal sannan Allah ya haramta muku tozartar da dukiya almubazzaranci da abin da Allah maɗaukin sarki ya mallaka ma shi sa Allah maɗaukin sarki cikin alkur'ani yace innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin su almubazzarai to 'yan uwan shedan ne ma'anan wannan shine yadda shaɗan ya taɓi a bayan da Allah maɗaukin sarki ya yi shi mai daraja mai ɗaukaka yana rayuwa a sama cikin mala'iku to sai ya ɓanna sai ya wuce gona da iri sai ya azarɓaɓe sai ya ƙetare haddi to kamar ya yi almubazzaranci da baiwan da Allah ya bashi ƙarshe sai ya waye gari ya wulaƙanta ya ƙasƙanta ya tozarta yanzu shi da kowa ba kowa ba ne to yanda shaidan ya wulaƙanta daga ƙarshe ko to haka duk mutumin da ya zama yana almubazzaranci haka zai waye gari wulaƙantacce tozartacce abin da ya fi ƙarfi zai zo ya fi ƙarfin shi <clears throat> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa mutumin da yake da wayo da dabara zai taka tsantsan da tozarta dukiya shi sa ya koma ta ku hankali ku taka tsantsan duk lokacin da wahala da talauci da fatara suka darkaki al'umma babu halittar da ke fin kowa shan wahala irin ku ko mata ba wanda ke shiga damuwa da kunci irin ku saboda kuna kallon iyaye da yara da wa da wa ba su da abin da za su ci su sha su sutura namiji na damuwa amma ba kaman ku ba kasantuwan Allah madaukin sarki ya sa mu zuciyanku tausayi to amma matsalan kuma mafi yawancin almubazzaranci kuke yin shi kuke jama al'umma fitina kuke jama al'umma bala'i ku ji tsoron Allah ku tuba ku bari to sai ya ce wa kathratu su'al da yawan tambaya tambaya ta ta'annuti annabi ya ce ba abin da ya hallaka al'umman da suka zo kafin ko sai yawan tambayoyinsu da kuma bijire ma abin da annabawan suke masu bayani a kai shi yasa Allah ya ce la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum kul kakku yawaita tambayoyi irin wannan na ta'annuti wanda da zaran an bayyana muku ga wajahin yanda abin yake kuma sai abin ya bata muku ya dame ku mutum ya zo yana yin tambayan abin da bai da fa'ida abin da ba zai amfanar da shi duniya da lahira ba to wannan allah maɗaukin sarki ya haramta duk abin da za ka bincike kai tambaya yi bincike kai tambaya ga abin da zai amfane ka duniya da lahira allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi an kharajahu al-bukhari al imamul bukhari ya fitar da shi fi kitab al-istiqrat a cikin littafin da ke bayani a kan al'amarin bashi babu ma ha an a mal a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shari'a ta hana tozar da dukiya limamul bukhari ya kawo hadisin a mujalladi na biyar lamba hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da takwas wa muslim muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabil aqdiya babun nahai an kasratul masaili min gairi haja a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shari'a ta yi tsawa dangane da yawaita tambayoyi ba tare da ana da buƙatansu ba wannan hayu an man'in wahatin wa huwa limtina min ada'i haƙƙin lazimahu au talabi ma la yastahiqqahu shine an hana mutumin da yake marowaci yi wannan rowan an hana mutumin da yake maroƙi ya ta roƙo sannan ma'anan wannan shine haƙƙin da ke kanka ka riƙe kai gam ka zama mai taurin bashi an hana sannan kai kuma an hana ka roƙo da tambayan abin da bai cancance ka ba kuma ba naka ba ne wannan hadisi al bukhari ya fitar da shi ne a mujalladi na biyar lamba hadisi na 592 al'imam muslim a shafi na sha biyu da shafi na sha uku imamu ahmad imamu ahalu sunna wal jama'a ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu lamba a shafi na 255. biyu da hamsin da biyar mala ya ce fa kullu kalimatin satus alu anha ka kowace kalma ɗan adam ya buɗe bakin shi ya furta ta Allah ya sai Allah ya ma tambaya kanta shi yasa zaman da kuke a dandali kuna hira ba matsala ita hira amma fa ka sani ka faɗi alkhairi amma ko alherin ka faɗi sai Allah maɗaukin sarki ya ma tambaya ya ma hisabi a kanta ranar kiyama ka kara kanka jama'a ku daina kallon hisabin lahira kamar wai tambayin da ɗan sanda zai maka a station ka daina kallon hisabin lahira kamar ka yi laifi mahaifinka ya tsare ka a gida yana ma faɗa ko yana tambayan ka kayi ko baka yi ba daina ganin hisabin lahira mijinki ya tsare ki yana tambayan ki laifin da kika yi in kin ga dama ki faɗi gaskiya in kin ga dama ki ƙarya kina tunanin kin fita hisabin lahira ba haka yake ba duk abin da mutum ya yi Allah zai tambaye shi kayi in ka ce e eh, kayi sai ya maka hisabi a maka sakamako in ka ce a'a alhali kuma kayi to daidai nan Allah zai karyata ka mala'iku su karyata ka a tozarta ka sannan a nuna ma duniya abin da kai kowa ya gani ya ci kar ka ɗauki hisabin lahira abu ne mai wasa annabi ya ce man nuqishal hisaba holik duk mutumin da aka yi mai binciken keke da keke irin wannan wannan ya shiga uku ya lalace ya hallaka shi yasa ba abin alfahari ba ne kai ta surutu wallahi ka sani Allah maɗaukin sarki yana rubutawa sannan kuma zai tambaye ka dalla dallan keke da keken abin da ka yi malin ya ce fadbit ƙaulaka ka bi keke da keke dalla dalla lungu da saƙo na duk magana da kake faɗi falkalimatu khatira kalman da za ta fito bakinka ka furzar da ita koya take tana ɗauke da gwargwadon haɗari mai hallakarwa wa qad yustahinu kathirun min ahli liltizam mala ce abin da kai ce kalmomi da fatan baki ke furtawa an samu da yawa daga cikin malamai ma manyan mutane masu mutunci da nagarta da sanin ya kamata suna sakaci da su sai ga malami ya zauna yana ta hira ya ta dararraku ya ta faɗin maganganu iri-iri ko damuwa bai yi ba a cikin maganganun sai ka tsinci kalmomin ƙarya a ciki ka samu kalmomin yaudara da ɓatanci da cin mutunci a ciki kalmomin da za su raba kan al'umma su haifar masu da fitina a ciki yana faɗi gaba ɗaya la yulki bala ko damuwa ma da illan wannan abin da yake yi bai ma sa ga karan shi ba fadlan anil amma malai ce to ballantana gama garin al'umma waɗanda za su kwabar da mutane su yi masu faɗa su an karar da su su tsoratar da su illan waɗannan maganganu su ake samu a wannan daba na haɗari to ina ga gama garin al'umma waɗanda kawai rayuwar da suke yin ta ga irinta Malam ya ce al'ana Bilkalima yanzu lokaci ya yi da ya kamata mutum ya tsaya ya lura da irin maganganu da yake farzarwa yake yinsu, ya'ani, asbaha kasirun min ahlal iltizam Malam ya ce an samu da yawa daga cikin mutanen da ke bin Allah, ya harifuna bima mala ya arifun, za ka same suna ta kwararar da maganganu ko'ina. ga abin da ba su da tabbas a kan shi daga ya tsinci magana mata na faɗa daga ya tsinci magana a bakin yara daga ya tsinci magana a dandalin gulma daga an zo an ce mai kai alagafarta kaji kaza kaji kaji kawai shi kenan shi ma sai ya ci gaba da bazawa sai a ce a bakin wani mai daraja mai mutunci iri kaza aka ji wannan kalmar kuma ba a zaton irin mutum irin wannan kuma zai yi karya. yasa ya ce abin ta sai ga suna faɗin maganganun da lahi harifun wallahi ba su da masaniya a kan shi wai cin da dai wane ne ya faɗa to su sun yadda da wane wane ba zai yi karya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mugun tunani muguwar kalma domin Allah maɗaukin sarki ya fi ka sanin wane ɗin amma ya ce in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu malam ya ce ahaduhum fil majlis za ka samu ɗaya daga cikinsu ya je ya zauna inda yake zaman hira faita kallamu bi ma la yardar rabba subhana A ta hira ana ta gardar dami ana maganganun da ba zai yardar da Allah ba ana ta faɗin kalmomin da ta a ciki za ka samu kalmomin yanke zumunta kalmomin haddasa fitina kalmomin ziga da tunzar al'umma kalmomin haifar da gaba tsakanin al'umman annabi duk za ka tsinci irin waɗannan maganganu cikin maganganun da suke zama suke shi sa Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alheri daga mafi yawancin zaman gani da al'umma suke yi illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda ya kira zama ne zai ce a je ai sadaka au ma'rufun aw ma'rufin ko kuma wani yayi abin da ba daidai ba za a umarce shi da yin daidai au islahin bainan nas ko kuma tsakanin wani da wani ba sa jituwa kai kuma sai ka zama ɗan tsaka-tsakiya mai daidaitawa ba ka zama ɗan tsaka-tsakiya mai zigawa da ƙara farraka kan al'umma ba jama'a muna fahimtar wannan da ke ko to wannan shine kaɗai inda ya halatta irin wannan zaman gane da tattaunawa ya kasance tsakanin musulmi amma mala ya ce za ga ya zauna yana maganganun da in an ɗauke su an sa su a skelin kalmomin da ke yardar da Allah to wannan kalmomi nashi ba sa daga ciki Ha za ya ka'u baina safwatil multazimina mala ya ce wannan ma yana faruwa daga cikin zaɓaɓɓun bayin da suka rungume maganan Allah da aikin Allah da kira zuwa ga abi Allah za ka same su ma suna sa kansu cikin irin wannan zamantakeniwa da ake yi a irin waɗannan dandulla fama nuka bi awamil na mala yace tofa me kake zato dangane da gama garin musulmi shi kuma wanda ƙarshen ta jira yake malami ya gaya mai Allah ya ce ya bi manzan Allah ya ce ya bi ga inda Allah da annabin suke tsawa ya nisanta to shi kuma in yaje ya zauna irin waɗannan wajeje yana ta hira yana ta zuba ana faɗa mai yana faɗa ga gardar dami da abubuwan da suka saba ma ƙa'idan shari'a da ana yi a wajen to shi ko me zaka ce mashi ga ala gafatta ga ala ramma ga ana kallahu ga shehi ga wani ga wani duk ana samun sakan irin waɗannan abubuwan wannan wani irin fitina ne mala ya ce wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim kai wannan takeici ya kai takeici ba abin da mu za mu faɗa sai dai mu ce babu ƙarfi babu dubara sai ga Allah maɗaukaki mai girma shine ne kaɗai zai kawo tallafi da agaji ya sa albarka cikin kalmomin da ake wa'azantar da al'umma su nisanci irin waɗannan balahiran bala'in hirace-hirace da an ce ka ce an ce ta ce sun ce sun ce da ake faɗi a wajen irin waɗannan gane da tattaunawa wanda Allah ya hana yi. Mala ya ce, in tarakal alsina da bayi za su bar harsunansu tulkat tuhum su rika jefa tuhuma juzafan haka sidda duk abu ya zo kawai shi kenan baki ya zargi ya karya an ce wani kaza ya ta surutu an mai kaza ne ya mutu waye rai ya ta surutu na tuhuma da ɓatanci da sharri da ƙage ga al'umman annabi duna bayyina ba tare da an je an nemi bayani au dalilin ko kuma dalilin me yasa kaza ya faru ba kawai a bar magana ai ta yin ta ai ta maganganu iri iri iri iri iri na ɓatanci ga al'umma na cin mutuncin jama'a mala ya ce majal to sai a bar fagen fayasi hali kulli man sha'a sai a waye gari mutane suna yada batanci ga duk wanda suka su an ya kula ma sha'a sai a buɗewa wa mutum fage ga wanda ya so ya faɗi abin da ya ga dama fi ayi wakatin sha'a a kuma kowane lokaci ya so sun mayam aminan mutuma'innan sai ga mutum yana tafiya a natse fatusbihul jama'a wa tamshi wa idza a araduha mujriha sai ga mutane suna tafiya an gama cin mutuncinsa an raunata mutuncinsa a ko'ina duk inda aka zauna sai a ɗauki wani a yi mai ƙarya a yi mai sharri a yi mai ƙage a yi taɓata mutuncin al'umma haka kawai Ka ga mutum na tafiya hoto amma mutuncin shi a idan al'umma kuma an riga an jarraha wannan mutuncin nashi Wasan atuha mulawwitha sannan tarihin shi an gurɓata shi an riga an gama mai ɓatanci tsaf wa idha kulli fardin fiha muttahamun to da haka in abin yana so sai a waye gari kowane ɗaya ɗayan al'umma ya rikide ya zama abin tuhuma au muhaddadun ko kuma wanda yake an firgita shi bittihamin ta hanyar tuhumce tuhumce iri iri wa hazihi halatun min alƙalaƙ wa shakki rai ba Malam ya ce wannan yanayi ne da ke sa mutum ɗarɗar da jin shakka da kasancewa bai cikin aminci a cikin al'umma la yumkin an tutaku bi halin min ahwal wannan ba wani ɗan adam da zai iya gamsuwa da amincewa ballanta na iya ɗaukan irin wannan yanayi a kowane hali kuwa domin al'umma haka suke duk wanda gani a zaga ci mutunci ai kaza sarakuna ba su tsira daga baki na zage-zagen waɗanda suke mulka ba masu kuɗi ba su tsira daga harsunan talakawa ba sannan malamai ba su tsira daga harsunan waɗanda ake karantarwa ba duk wanda ya ga dama zai buɗe baki ya jefa tuhuma ba tare da ya je ya yi bincike wai wannan abin da yake zargi menene gaskiyan wannan al'amari ba sannan idan wannan abin ya faru tabbas haka to ya je ya binciki dalili shin idan wane ɗin nan da yake zargi bai da mutunci da kima ya raina shi ba zai je yi wannan binciken ba to shi allah ma an raina shi da ya ce fata bayyanin ne ba za a bi maganan allah ba ko ko allah bai kai ba bai isa ya ba da umarni da doka abu ba cewa ya duk wanda ya zo da jawabi kowane ne ku bincike kowane ne duk yadda ka yadda da shi kuma Allah ya ce mai fasiki ma'ana ɗan tawaye wanda ya kangare ya ƙeme mai da ƙema da dangane da abin da Allah ya hana na yaɗa jita-jita irin wannan ya yi to abin da zai fidda shi daga duniyan fasikai zuwa ga duniyan adalai to shine ku je ku yi binciken maganan da ya zo da ita din tabbas ce in ba ka ba ku sa rayuwanku za ku jefa addininku ku saka al'ummanku cikin bala'i mutum ya wayi gari ga sallah ga azumi ga zakka ga wa'azi karatun alkur'ani dukkanin ibadu ya yi kuma karɓaɓɓu sun ji sun yi cif ya je lahira sai ya zama almuflis ya zan fallasashe ya zo ya shi dukiyan wani ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya mawa mawana habaici ya alnumimanci ya algungumanci ye kaza ya kaza duk sai annabi ya ce kwashi haƙƙin mutane <clears throat> a basu a cikin ayyukan shi na kwarai in ya gama tsabbe da komai sai kuma a ɗibo zunubansu sai a kwarara mashi annabi ya ce sai a wuta da shi kaga yayi dakon aikin alheri ya kai lahira wasu sun ci moriya wasu sun yi dakon aikin sharri sun kai lahira shi ya ji da ya wuta da shi shi sa ka iya da bakinka annabi ya ce duk wanda ya kiyaye man tsakanin gemun shi biyu baki kenan ya lamince ma abin da ke tsakanin cinyen shi biyu farjin shi kenan annabi ya ce ni kuma na lamince mashi aljanna amma don Allah kalli mutane shin tsakanin da Allah sun yi irin wancan lamanin Allah maɗaukin sarki ya sauwaka shi ne sai mala yake cewa za a waye gari an mutane suna cikin damuwa da fitina cikin yanayin da ba za su iya jure mashi ba ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗe ma yalfizu min ƙaulin illa ladaihi raqibun atid babu wani kalma ko zance da bawa zai furzar face akwai mala'ika dama da hagu yana rubutawa abin da ka faɗe bala wa rusuluna ladaihim yaktubun mala'ikunmu suna nan suna rubutawa a damanka akwai rakibun atid a hagunka ma akwai rakibun atid duk abin da kake furzarwa kai baka damu ba ko to su kuma damuwarsu shine su rubuta abin da Allah ya ce su rubuta kuna fahimtar wannan shi yasa kai hankali kai lissafi abin da ka riga ka faɗa a baya ka tuban mu Allah madaukin sarki kai nadama da ninyan ba za ka kuma ba in yana da alaka da haƙƙin wani ko wasu maza ka je ka nemi gafara ka gaya masu wane na ci mutuncin karen nan na ce kaza kaza kaza kaza in ya ji zai iya yafe ma sai ya yafe maka in ya ji ba zai iya yafe maka bai baka da Allah in ya yafe amma kuma ƙa'ida na Allah sai ka koma duk inda ka faɗi wannan maganar ka je ka warware ta dan menene kuke ƙarya jama'a dan menene kuke batanci ga jama'a dan menene kuke faɗin maganganu kawai yanda ranku ya ga dama wallahi Allah maɗaukin sarki zai maka hisabin duk abin da kake faɗi Allah ka sa mu faɗa alheri mu ji alheri mai aiki da alheri mu samu sakamakon alheri wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara duk mutumin da ya aikata aiki kamar ƙwayon komayya na alkhairi to lalle zai ga wannan abin cib da cib a ranar lahira a gaban Allah wa mai ya amal mithqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki aikin nan ko da ƙwayon komayya ne na sharri to ran tashin alkiyama zai ki cibir da ‘yan kayan shi shi sa duk mai hankali da tunani da hangen nesa ya sani duk abin da ya faɗa yana nan ana rubuta shi a cikin wani littafin da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai barin karami da babba face ya bi ɗaya bayan ɗaya daki daki dalla dalla ya lissafa shi mun gano wannan da kyau ku haka duk mai laifi zai ci a ran tashin alkiyama mali hazal kitab yau wannan wani irin littafi ne da la yughadiru saghiratan wala kabira ƙarami da babba ma sai ya ƙididdige illa a hasaha sai da ya lissafo shi to da shi Allah da kai shi ya waje wajadu ma amilu hadira wane mutum ai ganin suka yi duk abin da suka aikata an halarto da shi wala yazlimu rabbuka ahada kuma ubangijinka ba zai ƙwari kowa ba Allah baya cuta baya zalunci abin da ka aiwatar shi za a yi ma hisabi da shi Allah ka sa mu aiwatar da abin da za mu dara sakamakon hisabi a ranar lahira wa ƙawar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗa kama fi sahihaini kamar yadda hadithi ya zo cikin Bukhari da Muslim min hadithi Abi Hurairata radiyallahu anhu cikin hadithin da sayidina Abu Huraira Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito ya ce nabi ya ce innal abda la yatakallamu bil kalima lalle bawa zai zo ya furta kalma ya ta surutu cib ya ta tsubarara yana ta jawabi amma kalman min ridwanillah kalma ce zai faɗi wacce take yardar da Allah la yulqi laha bala ida kalman ma bai damu da ita ba a tunanin shi kalman ba ta da wani amfani fayarfa'uhu Allahu biha darajat sai Allah ya ɗauki wannan kalman ya ɗaga darajojin shi duniya da lahira wa inna la'abda haka ake samun bawa dai la ya kallamu bil kalima zai zo ya furta kalma ya ta surutu ya ta gardardami ka ji shi kaɗai kake jiyo sautin shi ƙolu ƙolu su ne na bara su ne na bana su ne na shekaran ta hayaniya malam ya ta surutu gwani ne ya ƙware wajen iya surutu min sakhatillah kalma ce yake furzarwa daga zuciyar shi take ɗamfare da guban fushin Allah la yulqi laha balan ko damuwa ma yana yi baya yi fa yahwi biha fi jahannama wannan kalman ita ce za ta zulmiya da shi jahannama kamar wannan roban ne a ce an ɗaura mai dutsen da ya kai girman wannan teburin a jefa shi a rami ba abin da zai rike roban nan sai inda wancan dutsen ya kai to haka wannan kalman za a ɗaura mutum a jikinta a sulmiya da shi jahannama in ji manzan Allah ka tuba ka bari mana in ka rena mai faɗin ka rena annabi ne mai asalin zancen mun gano wannan da kyau ko dan me ba za ka ɗauki maganar annabi kai amfani da ita ba dan menene ba ku aiki da alkur'ani ba ku son ku siffanti da mutanen da Allah yake ban cikin alkur'ani ba Allah ya ce ka zama minar ladina ya yastami'una alqawla a hu ba ka zama daga cikin waɗanda suke sauraron duk maganan mai magana ya yi, sai ka bi ka zaɓi mafi kyau daga ciki ka ɗauka sauran maganan kai watsi da shi a waye gari a ce wai kai ka zama mutumin banza in kana son wani ko ka yarda da wani duk maganan da ya faɗi wai daidai ne ba bincike kai mutumin banza ne a wai kawai dan kana kin wane duk maganganun da wane ya faɗa ka kulla gaba da su ba ka so ba za ka aiki da shi ba wallahi kai mutumin banza ne kuma za ka rena kanka a lahira kowa ya tsaya ya makan shi faɗa jama'a haba wannan rayuwa wani irin rayuwa ce dukkan wanda ka san musulmi wallahi illa nadiran kowa ya san jawabin da abu huraira ya zo ya gaya ma annabi cewa ga abin da shaidanin aljani ya faɗi dangane da falalan ayatul kursi annabi ya ce sadakaka wa huwa zo. gaskiya ya faɗa a ah, to kasantuwan shaɗan abokin gaba yau ya faɗa gaskiya sai a yadda gaskiyar wannan wani irin addini ne annabi ce gaskiya ya faɗa amma ka san shi makaryaci ne duk sanda mutum ya faɗi gaskiya faɗi gaskiya ne shi sa masu iya magana suke cewa Allah ka tsare ni min khalilin makirin daga makirin abokin zama makirin aboki makirin abokin hudda in ra'a hasanatan minni da fanaha duk inda ya ga abin alheri na yi ƙoƙari ya ɓoye ya binne ya turbuɗe ta wa in ra'a sayyi'atan amma da zai ga ko ya jiyo labarin wani mummunan aiki nau a za'aha ya ci gaba da yama ɗiɗi kenan yana bazawa yana talla da shi wannan shine makirun khalil mugun abokin zama mugun abokin hudda wanda bai da alkhairi wajen zamantakewa baki ɗaya ana fahimtar wannan da kyau ko to kowa ya zauna ya bincike ya tabbatar da abin da yake wallahi daidai ne in ba ka ba jiki magayi wannan hadisi da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi fi kitabin riqaq babu hifzil lisan babin da ke bayani akan kiyaye harshe wa min man kana yu'min billahi wal yawmil akhir da kuma ci gaba da bayanin cewa annabi ya ce duk mutumin da ya yi imani da Allah kuma ya imani da ranar lahira falyakul khairan auli yasmut to abin da zai faɗa ya fada alheri ko kuma ya ja baki ya shiru kuna fahimtar wannan da ke ko wallahi duk abin da za ka faɗa in alheri ne faɗi amma in shari ne ya shiru wane ko wance sun yi ba daidai ba da kaje kana ba da labari kana gaya ma alkali ne da zai masa haddi to ba alheri kake faɗi ba ka bar wannan maganan kwata-kwata mun gano wannan da kyau ko amma fa ba za ka iya bari ba sai in ka yi imani da Allah da ranar lahira wannan umarnin ba za ka iya yi ka bi umarnin ka yi aiki da shi ba sai in ba raini tsakaninka da annabi amma an ka raina shi yana faɗi ba ruwanka ba za ka ɗauka ba don kana jin haushin mai faɗa to wannan kuma kai ta juwo Allah kai za ta matse ma a lahira mun gano wannan da kyau ko wallahi kai za ta matse maka can a lahira ka sani za a ɗauke ka cikin ƙabari a sa ka wahidan mahajura kai kaɗai abin ƙaurace ma wallahi a lokacin duk waɗannan da suke ma ihu suke ma tafi suke nuna kai ne na bara kai ne na bana kai ka isa kai ka iya wallahi lokacin kowa ya ta kai. shi a lokacin ne za ka sha mamaki lokacin ne za a maka hisabi ɗaya bayan ɗaya halalu ha hisabun wa haramuha iqabun na kirkin da kai sai an tambaye ka waye sa ka waye ce kai wani karambani ya kai ka kirkin ma da kai kenan amma na banza da kai ko wannan ba wanda zaka ka ɓata ma lokaci uku ba ne dagarga za ka Allah madaukin sarki kawai zai shi yasa duk kalma ka yi lissafinta kafin ka furda ta mun gano wannan da kyau ko amma fa sai in ka yi imani da Allah da ranar kiyama in ko baka yi imani ba da Allah da ran tashin alkiyama ga fagen nan hude mana shi idan surutu amma fa jiki magayi kuma alama cewa mutum bai imani da Allah ba da ranar kiyama ne da zai zauna ta surute irin waɗannan ba ka da aikin yi sai surutu ba ka da ƙur'ani za karanta ba ka da wani ilimi da ka taɓa koyowa da za ka je ka yi nazari shin kai ba ka da tunanin da za ka yi wanda zai amfane ka ya amfani iyali ya amfani al'umman annabi na ci gaba sai surutu da makirci haba jama'a sai surutu da ƙulla makirci wannan shi kawai ka iya kashi nan shi sa za ga duk masu irin waɗannan abubuwan ko Allah kullun cikin da kai ce suke Allah ya hore masu rayuwa ya hore masu duniya ya hore masu lafiya amma suna amfani da ita wajen ƙona kansu yasa kar Allah ya sa mai karkon fitilla tana haska a motsa tana kona kansu shi yasa kowa ya shiga yi shi wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a mujalladi na 11 lamba hadisi na 6478 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabun zuhud wa riqaq babu takallumu bil kalima yahwi biha fin babin da ke bayani akan kalman da mutum zai furza ko damuwa ma bai ba ashe ita ce sanadiyyar da za ta sulmiya cikin wuta jalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari tara da tamanin da takwas ahmad ya fitar da wannan hadisi fi musnadihi a jiz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da hudu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce, bi kalimatin wahida da kalma ɗaya tallin taltilo ta islam ake shiga musulunci wa bi kalimatin wahida haka da kalma ɗaya tsura ta min islam take fidda mutum daga musulunci wa bi kalimatin da kalma ne tastahillu farjin ra'a ke halattar da farjin mace wa bi kalima yuharrimu alayka farjuha kalma ɗaya cib za ka furta farjinta ya haramta gare ka wa bi kalima tanali da kalma ɗaya ne tak za ka iya samun yardan Allah wa bi kalima tanalu da kalma ɗaya ne za ka fada cikin fushin Allah inna Allah ta'ara kariha lakum ƙila wa ƙala, cikin abin da zai kai ka cikin fushin Allah Shi ne an ce ya ce an ce sun ce an ce ta ce kaga wannan an ce an ce ka yi hankali da shi ba an ce ka ce na 'yan jarida ba kuna fahimtar wannan da kyau ko an ce ka ce na gulma na yada jita-jita na yama ɗiɗe da annamimanci na algungumanci da duk waɗannan abubuwan ƙarerai da mutane suke yawo da shi shi ne mala yake faɗi shi yasa an zo an gaya maka ce o'o oh, oh, ikon Allah wannan kalman da aka faɗi gawa ne to sai ka auna in kai mutumin kirki ne saboda annabi ya ce zannu lil mu'minina khaira ku yi ma mumine zaton alkhairi muddin ba kai mumini zaton alheri ba kai ba mumini ba ne saboda annabi ya ce al mu'minu yaltamisul ma'adhir shi mumini kullum yana neman ma 'yan uwan shi mumine uziri ne sun yi laifin sun yi kuskuren sun yi ba daidai ba amma zai nemo masu uzurin da zai kare su haka mumini yake amma ba ƙarya da sharri ɓatanci ba annabi cewa yi unsur a haka zalima au mazluma taimaki ɗan uwanka da ya zalunci shine ka kama hannun shi ka yi mai wa'azi ka ƙwanƙwashe shi ka ce ya bari in an zalunce shi kuma je ka yi ƙoƙarin nemo mai haƙƙi ba an zalunce shi kuma ka raka da wasu zaluncin ba kun gano wannan da ke ku mutum ne ya mare ka in baka yafe ba je ka nemi haƙƙinka amma an ka je kana zagin shi kuma wani zunubi ne na daban za a rubuta maka ba ruwan Allah da wannan zunubin marin shi na nan kai kuma zunubin surute da ɓatanci da zagi da cin mutunci kuma na nan wannan shi ke mai da ku baya shi sa mumini yaltamisul ma'adar wal munafik Yatabi'ul uyub shi ko munafiki aibi yake nema aibi aibi aibi aibi ba a kyauta ba an yi mugun abu shikenan abin da zai ta yawo da shi kenan kokarin shine batanci ga al'umma kun gano wannan da kyau ko to wai don Allah wane ne wanda zai kubuta daga aibi a duniyan nan kun gano wannan kowa ya ɗarabi ya ɗare kan laifin shi wai yana leƙen wai wane bai kyauta ba sai ka duba ga wane wai idan aka kasa aikin banzan shi da aikin kirkin shi to wai ma tukuna waye ce abin da yake aikin banza ne kai ne baka ce aikin banza ne baki suka ce abin da wane yake aikin banza ba ne sai in Allah ne ya gaya maka ko annabi ne ya ce sai kuma bincike da neman bayani da binciken dalilai ya tabbatar da haka amma kawai zuciyanka kawai sai ka furta magana ka faɗi abu kamar yadda Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba kawai ƙiri-ƙiri mutane abin da suka koma kenan makaryata. ka zauna mutum ya dinga shimfiɗa ma ƙarya yana faɗin maganganu yana cikin faɗin magana sai ka ce tsaya ai Allah ya sauke mana al'amari sai ka ɗauki ‘yar wayanka kawai ka doka a kira wannan da yake faɗin maganganun ka ce ci gaba in ba za ka iya wannan ba kai ma munafiki ne ka gane ka san wannan sai ka ce a ya zan yi haka ani wallahi ba zan iya cin mutunci ba ƙarya kake yi ka yadda ake cin mutuncin ɗan uwanka musulmi a san da yake yi a sannan kai bincike ko kuma ka ce tashi mu je wajen shi ko kuma in kun haɗu yawwa dama wani ina son mai wata magana ne jiya ko shekaran jiya ko ɗazu ɗazun nan wannan bawan Allah ya ce kaza kaza kaza kaza kaza da Allah gaskiyan wannan abun to za ka ga duk wanda zai gulma a yankin ku gaba ɗaya kana wajen zai gamye game bakin shi za a ce baka jin shawara za a ce baka da kirki za a ce kai duk za a ce saboda kana ƙuri duk wanda ya faɗi magana za ka ce kaza wai gulma ce yanzu ta zama shawara ni abin da nake cewa wai don Allah in kana son ka ba mutum shawara ba so kake ya ci gaba ba sai ya ce bai so kai ba sai yi aiki da ya ci gaba ba koko koko dai wayan a ci koran koran kare a gindin kanya kana son ka amfana da shi kana son ka matse shi da shawarorinka na banza shi kuma Allah maɗaukin sarki ya an karar da shi ya ce bai so ai ina ganin cina ka in cinawa ai ba ruwa ba ne ni abin da nake gani ka man shawara na ce ban so kuma billahi azim duk wannan kalmomin ba ba shawara ba ne mutum ne zai zai kawo maka doka kamar ta Allah ya ce gata in ka ce in mm, mm, kana ganin ka a ce a a a a dama ce baka jin shawara kawai maganan ɗauka sai ka ce Allah ya aiko shi ni ko a wannan lokaci ina ganin ko mahaifin da ya haife ka yanzu dai in zai magana da kai a matsayinka na mai hankali zai baka dama ka faɗi abin da kake tunani in ma kara kai ne ka kara kanka in ma menene ka jawabi amma sai mutum ya ce a a dama an ce to ya ta cewa mana da aka can kun canza abin da ake cewa ni irin waɗannan abubuwan dole ne mu faɗi don ba daidai ba ne ana bin mutane ana masa ƙariya, ana cin mutuncin al'umma haka saddan amma Allahu ya sibukum Allah zai ba ku ladan abin da kuke ne in kuma zunubi ne yu hasibukum zai maku hisabi akan wannan shi sa kowa shiga taitayin shi wallahi akwai yau la fa'umalun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim kowa ya shiga taitayin abin da yake faɗi wallahi akwai ran da Allah sai maka hisabi za ka yi gurin ina dama abubuwan nan baka yi su ba ina dama baka zo duniya ba wallahi sai Allah ya maka hisabi akan wannan malam ya ci gaba da baka shawara ya ce qabla an tatakallam kafin dai kai magana fakir alfa marra wallahi kai tunani so dubu duk maganan da za ka faɗi zauna kai tunaninta so dubu alfa marra hadal kalam maza taqsidu bihi wannan maganar da za ka faɗi tuwo mai kake nufi da shi yardan Allah za ta tsirar da kai za ta amintar da kai za ta sa gaba tsakanin zuciyar musulmi isu isu za ta kai lissafi kai lissafi alfa marra so dubu hal turidu bihi waje halla? shin magana za ka faɗi ka fuskan Allah wannan magana yake faɗi idan Allah ya zuba lada da zunubi sai aka baka magana aka ce je ka ɗibi sakamakonta a can za ka iya ƙarfin hali ga Allah ga mala'iku ga nama ga aljanna ka ɗibi ladanta fakkir alfa marra shin wannan magana nake faɗi da biha waje halla irin kalmomin da ake bin Allah da shi ne ba kai ne za ka ce kalma kaza bin Allah ba ne Allah ne zai ce yanzu duk mutumin da ya aure sai ya sadu da iyalin shi wannan abin da ya bin Allah ne yanzu wanda ya je zina da karuwa shi ma in ya so fa zai ce bin Allah ne in faɗi ne a baki in tunani ne a zuci amma haka yake bin Allah ne har wajen Allah ya kama daga sani ba wai faɗin magana a bakinka da ƙurucewa a zuciwa ne bin Allah ba jama'ar annabi yanzu an waye gari mutane na iya ƙarya abin da sun san ƙarya ne su faɗi da kansu kuma su koma su ƙudurce ƙaryan nan su rikidar da ya ta a matsayin gaskiya shi ya san ƙarya ce amma yana faɗinta wallahi tun daga baki har zuci ya rikiɗar da ita yi mata anko da tufafin gaskiya wannan kalma wannan kalma ta munana annabi ya ce tar da irin wannan kalman da za a furda na ƙarya ta yaɗa gari a matsayin gaskiya ce ai ta yawo da magana wallah sai ka ɗauka wannan magana ko ina ka je sai ka jita ta sai ka ɗauka gaskiya ne alhali ƙarya ce wallahi azim jama'a ku sanya ma ayyukan ku security ku sa ma ayyukan ku security in ba haka ba makiyan da kuke ki da gangar a zuciyanku wallahi sai sun mori ladanku a lahira wani ɗaukaka da kima da matsayi da arziki da ke samun wasu da ake yawaita zaginsu wallahi suna samu ne sanadiyan ayyukan da kuke zubarwa a banza saboda jama'a duk mutumin da ya aiki mai kyau ƙur'ani ya ce man amila salihan duk wanda ya aiki mai kyau man min adatil umum inda usuliyin duk wanda ya aiki mai kyau kowaye sai Allah ya fassara ya ce min zakarin au untha namiji ne shi ko mace ce ita in dai aikin nan mai kyau yayi sai ya ce wa huwa mu'minun alhali yana mumini yawan na aikin Fala falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ce za mu ji yadda shi daɗi za mu rayar da shi rayuwa da daɗa za mu amintar da shi aminci mai kyau wala najziyannahum ajrahum kuma da sannu za mu yi masa sakamakon aikinsu bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyau na abin da suka kasance suna aikatawa to kana nan kayi wannan aikin Allah ya maka tanadin aljanna sakamakon wannan aikin a lahira sannan a nan gidan duniya kuma Allah ya yadda da cewa zai saman maka wani abin alheri ko mukami ko aiki ko kasuwanci mai kyau ko wata 'yar mota ko wani ɗan babur ko wani ɗan gida ko wata mata ko wani kaza dai kana nan sai kai ɓatanci kai ƙarya kai sharri kai gulma kai kaza ga wani sai Allah ya ƙaddari za a biya shi lada ne da gwargwadon wancan aikin da ka yi in ba ka ɗauki wannan aikin aka bashi to an bashi da ladan duka in aljanna za a baka sakamakon wannan aljannan za a bashi waɗancan alheran da za ka samu tukwici sakamakon wannan aikin haka za a ɗauka duka a bashi shi yasa kuke ganin kullum gaba gaba dai ake gaba gaba dai ake Allah na sa albarka a rayuwan wallahi ƙarshen ta sakamakon ayyukan ku ne shi sa in ka rena kasuwa Allah ko sau dokar kai mata kuna gane wannan da kyau ku amma zagi ɓatanci cin mutunci jama'a shugabanni ba su kubuta ba dattawa ba su kubuta ba masu kuɗi ba su kubuta ba sarakuna ba su kubuta ba ballantana malamai iyayen al'umma su ma ba su kubuta daga bakin mutane ba za ga mutum ba abin da ya haɗa ka da shi malam ba abin da ya haɗa ka da shi amma shi ya haɗa kan shi da kai ina fatan mun gano wannan da kyau wai in na ce ni ba ruwana da kai why not kai ma ba ruwanka da ni mun gano wannan da kyau ko ni na kasa gane hudda dole ne in an hada a gaisa mana in hada a zumunci mana wani kwana biyu wallahi Allah shikenan amma dole sai mutum ya yi rijista da majalisar gulma ya bar annabi kowa ya koma makaranta malamin da ka yi da shi je ka zauna ya karantar da kai yana karantar da kai zo na zaman gulma mai tambihi shi ne amfanin ai amma iri-iri mutane sun zama makaryata magulmata maha'inta ji wannan kalman da mala yake faɗi maganan jana'iza fa yake yi fa amma jiyan da ya ɗauko wannan ji riban da muka amfana anan shi yasa wallahi fakkir alfa marra qabla an tatakallam bi kalima kai lissafi kai tunani kai nazari so dubu kafin maganan bakin ka ya farzars in ko ba ka ba jiki magayi hal turidu waqi'a shin wannan maganar da yake faɗi kana faɗi ne don cin mutuncin wani za ka faɗe ta don ɓatanci ne ka sa ƙananan yara su rena manya ka sa manya su daina jin tausayin na ƙasa wannan kalman da kake faɗi anya ba manufanta ba kenan ka haifar da gaba ka ƙulla gaba da ɓatanci bai da ummati muhammadin haba wannan al'umma mai tsada ce ta manzan Allah wallah ka yi nazari ka yi hankali kowane ne ka yi lokacin mutuwa dai kusa take kuma jiki magayi hal turidu sum'a cin ka faɗi maganan ne don a ji labari kai mara kunya ne kai mai tsiwa ne ba gano wannan da kyau ko don a ji labarinka a ce babu irinka don sum'a ka faɗe ta yi tunani kafin ka faɗe ta hal turidu shuhura so kake kai fice a jika a sanka eh don haka kake wannan hal fakir alfa mun gano wannan da kyau ko wallahi kaga hubbu zuhur shi zai kai waɗannan yan ƙananan ustazan wuta ina fatan mun gano wannan da kyau hubbu zuhur kaga zuhuri ko wallahi Allah ne ke ma wanda yake so in ba haka ba malami sai ya zauna ya karantar da kai sai kai zuhuri sama da shi ba ka Allah yake yi ba sai Allah ya bunƙasa ka sama da shi yanzu malaman mu manyan nan su Sheikh Jafar su Sheikh Albani da sauransu wani ya san malaman su in ban da waɗannan manyan malaman nasu na waje sai ga malaminsu da ke ƙasan nan ma su sun fi shi ma shahara wannan ba na Allah ba ne mun gano wannan da ke ku zuhur na Allah ne kuma Allah yana yin yadda ya ga dama ne amma an ka ce bari kai makanga ko sai baka ka yi karkon ezzabil Allah madaukin sarki ya kiyaye sal nafsaka alfa marra malai ce tambaye kanka so dubu qabla an tantik marratan kafin ka furta kalma ƙwaya ɗaya tak tambayi kanka so dubu kafin ka furta kalma ƙwaya ɗaya ina ne makomanka me hukuncinta me aƙibarta me zai kai ya komo Allah kafin bakinka ya furta ta kai nazari in ba haka ba ko ƙarshenta wannan kalmar ita ce kalmar bala'i a kanka ƙarshenta ita ce kalmar da za ta jefa ka cikin fushin Allah na dindindin wallahi duk lokacin da kake iya ɗaukan wa'azi a wajen kowaye ka gyara ko kai mutumin kirki ne amma san da aka faɗa ma abin da so sai ka ki ɗauka da aka faɗa abin kake so sai ka ce ba gashi ba wallahi kai mutumin banza ne yasa kowa ya lissafi ya gani da annabi ya ce wanda ya imani da Allah da ranar kiyama ya faɗa alheri ko ya shiru in ka ga baka faɗin alheri ko baka shiru ba to kakka ɓata ma kowa lokaci kai baka imani da Allah ba ko baka imani da ranar lahira ba domin cewa man ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wannan nasiha da malam yi mana Allah ka ba mu ikon aiki da ita shi kuma Allah kai mai sakamako da dukkanin alkhairan duniya da lahira yanzu wannan nasiha akwai inda ba a bukatanta a duniya wannan nasiha bata kai a narka ruwan zinare a rubuta ta da shi ba domin wannan ya leƙa gidan kowa ne kowa an ƙwanƙwasa an bincika an game yake ciki yanzu har ƙananan yara sun iya gulma ƙananan yara sun iya gulma uwa ce sai da kira 'ya'yan da zai da zaunar da su sai ta yi masa darasi da nazari kan gulma in sun tashi zai su faɗi kaza su faɗi kaza kai sai ka ɗauka tana karantar da su ayatul kursi ne a yau malamai na koya ma ɗalibai gulma da ƙarya da ɓatanci yaro yana tafiya da addini da gulma yana tafi a haka ba yadda za a yi kan gado a harkan ilimi saboda jama'a ilimi nurun ne haske ne shi ko fa nurun lahi layi huda asi wannan haske na Allah Allah bai ba mai zunubi mutumin banza Allah yana ba mutum ne mai nagarta mutumin kirki shi duk wanda yake sai ya zama nagartaccen bawa ya zama bawa mai mutunci wallahi ya kiyaye wannan duk abin da wallahi zai saka ka cikin fitina yi marmaza ka bar shi duk abin da zai tabbatar da ke cikin aminci yi marmaza ka yi shi wallahi ba mazan mu ba ba matan mu ba kowa ya shiga yi shi in yaro ya karya a zuwan da shi wannan karya ne kaka kara a gaya mai dalilin karya da hukuncin karya kai kuma babba kai hankali da yin karya gabansu kai hankali da algungumanci da annamimanci duk abin da zai zama bala'i da illa ga al'umma yi kokari ka kauce mashi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan nasiha nasihatun qayyima Wala nasiha ne mai daraja mai tsada ku rike ku karanta ma ɗalibai ku yi masu nasiha da shi ka rike ka karanta wa matanka kai mata nasiha ki rike ki karanta ma manemin aurenki ki mai nasiha da shi sha wannan abun mu gina shi don Allah kar ka zo da wata kalma na ƙarya ko ke ma kake ƙarya ku zo na ku faɗi gaskiya mana duk rayuwar ga ta nan yanzu tafiya take akan ƙarya kawai akan ha'inci akan kaza akan yaudara har yanzu fa ana ma san a ga mutumin da ya iya ƙarya ya zo ya zauna za a hira da shi dan an san yanzu yanzu nan za a ji daɗin hira za a ɓare mai da tafi da ihu da jin daɗi wai yanzu har kullum mutane jin daɗin ƙarya suke Allah sai an cike maka shi da dalmar wuta mun gano wannan da kyau ko ƙur'ani cewa wala ƙafu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ala duk wannan sai Allah maka hisabi a kansu kai hankali jinka ganinka zuciyarka Allah duk abin tambaya ne wajen Allah kai nazari wallahi wannan dai nasiha mun faɗa mu haƙƙi dama mu faɗi muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyarku ta zan kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya inna Allah kare Halakun ƙila wa ƙala Allah ya haramta muku an ce ka ce wa hunaka nasun malaci yanzu na akwai wasu mutanen da mutakhassisa fi ƙila wa sun ƙware sun yi takhassus sun fi fice. sun yi graduating akan me an ce an ce fitattu ne gwanaye ne wai in dai jin jita-jita ne a sai suwa ne dandalin an ce ka ce ke duk wata gulma da ake yi a unguwa akwai wa akwai magajiyar magulmata in kaga ta shiga gidanka za ce to Allah ya kiyaye mun gano wannan gulma tsuguna kenan in dai wance ce ko gidan suwa ne ko wani in ka gan shi wai gulma mm, mm, mm, Allah ya kiyaye to wannan rayuwa ta yi muni Allah ka raba mu da banna da batanci har mawaki a ƙasan Hausa an maku wa'azi kun kiji yace in ka ɗau zancen magulmaci mai ɓata halin zaman da can mai ɓata halin zaman yanzu mata miji duk ya ɓata su abokan da ke hudda katikatin shekaru in magulmaci ya shiga tsakani ko sai ga ya ɓata su wanda suke tafiya da a manne da kasan tib da taya in kaga zara ka ga wata sai ga ya raba su in ya ɗau zancen magulmaci na ba mun gano wannan da kyau magulmaci ke hankali da shi shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce wa idza hum. inda zaka gansu ko tu'jibuka ajsamuhum yanayin su zai burge ka wa in yaqulu in ko sun zo magana fa tasma' liqawlihim wallahi zaka saurare su za gansa faran faran da jama'a dararraku rumi rumi rumi abin kunun ban sha'awa Allah sai ka ɗauka gaske ne Allah ce humul adu in ka nemo wanda za ka rike a matsayin maƙiyi babba to ga ganza kawai ka rike ka ce la na ga ɗaya humul adu sai Allah ce me fahzarhum Allah ka hankali da su sai Allah bai bar su numfasa ba zai ce qatalahumullah Allah ya tsine masa albarka anna yi me ya same su ne ake makantar da su ake raba su daga hanyar Allah Allah ya tsare mana imaninmu mu malin ya ce wal billah Allah ya kiyaye ya sa katangan karfe tsakaninmu daga waɗannan musibu kan mu yi kuma kada su tasiri a kanmu Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wato atubu assalamu alaikum